وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na talata hudu ga watan ramadan a shekara ta shida hijirar manzon Allah sallallahu wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Wusaitu a cikin birnin Abuja gabanin mu fara karatu muna da tambayoyi guda biyu mai tambaya ta farko yace malam a wa'azinka na farko kayi bayanin batun bauta to malam Bilal Rabah yana nufin Bilal ibn Rabah sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mai yi masa kiran sallah aikin da yake yi na mai gidansa hidima ne ko bauta hidima ce ita bauta Allah akewa wa rabuka Allah ta abudu illa iyyahu Allah ya hukunta inda dai bauta ne kar wa kowa sai shi mutanen jahiliya sukan kira wannan abubuwan da bauta kuma sukan kira bayi da sunan bayi amma musulunci ya zo ya hana ko sunan ma ba a ce musu bawa a hadisun muslim hadisun abu wanda bukhari ma ya fitar da shi manzo Allah yace la yaqulanna ahadukum abdi wa amaki. wal yaqul fataya wa fatati kada ɗayanku ya sake cewa bawa bawa na sai dai ce yaro na kada ɗayanku ya sake cewa baiwa ta sai dai ce yarinya ta neman aiki to da haka ko sunan ma ba a kiransu da suna bayi ballantana aikin da haka kamar yadda na faɗa a wajen karatu akwai kalmomin da ya kamata mu gyara hidimar ƙasa NYSC sai a ce bautar ƙasa a hidimar ƙasa ya kamata bauta Allah ake wa bauta biyayyar miji sai a ce bautar miji ba a cewa bautar miji sai dai biyayyar miji to haka nan bin iyaye da kyautata musu sai a ce bautar iyaye ba a bauta wa iyaye sai dai a kyautata musu shi yasa a aya ubangiji ya ce wa iza akhadna mithaqakum la tasfikuna bi wa iza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna sai sai illa Allah amma iyaye sai ce wajen walidai bi ihsani kaga su iyaye ba bauta ake musu ba kyautatawa ake musu Allah ya sa mun gani da tambaya ta gaba sai, assalamu alaikum Allah ya kara wa malam basira amin Allah ya kare mu baki daya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya la'anci wanda ya ba da rashawa da wanda ya karba to gashi yanzu wajen masu ruwa da tsaki akan aikin hajji in ba ka ba da wani abu ba zai yi wuya ka wuce na jin sikirinin ko? to a ka'ida ta musulunci me ake kira da cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa shine ka ba da kuɗi don a saba wata doka a yi maka abin da kake so ko don a ɗauki haƙƙin wani abaka, ko don a yi wani abin da ba bisa ka'ida ba wannan shine cin hanci da rashawa to amma idan ya zama kuma ya zama kai kake so a yi masa haka ka mika ba tilasta ka aka yi ba sannan wanda ya karɓar kuma shi ya nemi ka bashi to amma idan ya zama haƙƙinka ne duk wata ƙa'ida ta cika sai aka ce ba za a baka ba sai ka ba da kuɗi to idan ka ba da kuɗin kai ba cin hanci da rashawa ka bayar ba neman haƙƙinka ka je yi shi wanda ya karɓa shi ne wanda ya cin hanci da rashawa kuma shi ne wanda yake da laifi amma kai baka da laifi da haka wannan shine abin da ake nufi da cin hanci da rashawa wanda ka bayar bisa ga daɗin rai kuma aka karɓa kuma aka kafa maka sharaɗin ba za a baka wani haƙƙinka ba ko ba za a yi maka wani abu na daidai ba wanda bai saba wa ka'ida ba sai ka bayar to idan ya zama dole sai ka bayar in ka bayar kai ba kai laifi ba ya zama an tirsa ka ke nan akwai lam akwai mota gold haka ne lambar abuja rs sh 844 cf da kuma honda nambar abuja 988db masu susun sun tare wasu sai a je a bada hanya idan ba manta ba a darasin mu na jiya mun cike da karshen aya ta 92 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato faɗin Allah ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ذاك ينظم تاج فرقم آية تشف عندك فلن ألا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وما أن شيء درس من نبدو أو أن شيء كرامي ألا يشيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم al'imam ibn kasir ya ce yu'addidu subhanahu wa ta'ala alaihim khata'ahum ubangiji maɗaukacin sarki yana ci gaba da lissafa musu kurakuransu kuma dan zargi dan tuhuma dan mu waɗanda ba su ba mu gane waɗannan laifuffuka ne mu mu guje su kada mu aikata wa mukhalafatuhum kuma ubangiji yana kidanya musu irin alkawarruka da yayi da su kuma suka saba wa utuwahum da shishiginsu wa iradahum anhu da bujurewarsu da suka yi masa hatta rafa'a tura alaihim har sai da ta kai an kai ga kangin da sai da Allah ya musu barazana ta fili kiri da mutu ya turo mala'ika mala'ika ya jijjigi dutse ya dora shi a kansu ya kawo shi saitin kawo kansu to ne Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum kutuna yayin da muka rike alƙawarin ku ku banu isra'ila wa rafana fauka kuma tura muka ɗauki dutse muka kawo shi saitin kanku ta hanyar aiko mala'ika yayi haka muka ce ku khudhu ma atainakum bi kowa? ku rike abin da muka ba ku da ƙarfi ma'ana da gaske wasma'u kuma ku saurara to abin da ya faru shi shine Allah madaukakin sarki ya umarci banu Isra'il da su je su shiga al-ardh al-muqaddasa wani gari mai tsarki wanda malaman tafsiri sun yi sabani akan wani gari ne wasu sun ce wa birnin aika ne wasu ka ce falastini ne wasu suka faɗi wasu garuruwan daban allah dai a Kur'ani ya kira garin da al'ardal muqaddasa ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum annabi Musa ce ya ku mutane na ku shiga wannan gari mai tsarki wanda Allah ya ce ku shiga akai akai ku shiga suka ce ba za mu shiga ba ya Musa inna fiha qauman jabbari وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون to da abin da ya faru ya faru har a karshe Allah ya jarabce su da ɗimuwa sun yi shekara arba'in a kofar garin ba su shiga ba wanda wasu malaman tafsiri suka ce a wannan shekara arba'in ɗin sai da duk manyan da su suka faɗi waccan mugunyar magana da suka ce faza haba an tawa rabbuka faƙatila domin a ƙarshe sai da suka gaya wa annabi musa baƙar magana suka ce kai da ubangijin naka ku shiga garin mu ba za mu shiga ba inna hamuna ƙa'idu to wannan magana da suka faɗa ta kusa ta Allah da ta sai tsayar da su a bakin kofar garin shekara arba'in a wannan shekara arba'in din sun ci gaba da hayayyafa kuma an ci gaba da mutuwa rayuwa ta ci gaba da gudana kamar koyaushe da haka malamai suka ce a tsawon shekara arba'in din su manyan masu hankalin da su suka jagoranci faɗar maganar sai da suka mutu to ya zama saura 'ya'yansu to duk da haka su ma 'ya'yan aka ce to kuma yanzu ku zo ku shiga sai suka cije suka ce mu kuma ba za mu shiga ba tunda iyayenmu ba su shiga ba to shine sai Allah madaukakin sarki ya turo da mala'ika sai mala'ikan ya je gefen garin su sai ciccibo wani katoton dutse sai ya kawo dutsen daidai saitin kansu aka ce to ko ku shiga ko a sako dutsen ya dagargaza ku an gane ko to shine ma'anar wa ana fauka kuma tura muka ka dutse daidai saitin kawo kanku muka ce ku zo ma ataina kun bi kowa ku bi umarnin da muka gaya muku ku riki abin da muka ba ku ruko na gaskiya shine a cikin suratul araf Allah yake wa idna taqana al-jabal fawqahum annahu, bullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun tana yayin da muka jijjigo dutse daga ƙarƙashin ƙasa muka kawo shi daidai kansu ya zauna a kansu yadda ka san hadari yadda ka san rumfa irin ta gajimare muka ce da su ku zo wa zannu annahu waqi'un bihim suka tabbatar da in ba su bi umarnin mu ba a lokacin za mu saka musu dutsen to sannan sai muka ba su umarni muka ce ku zo ma atainakum bi quwwa waskuru ma fihi la'allakum tattaqun to a can an ce aljabal anan kuma sai aka ce atur amma duk kissa ɗaya ce wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur can kuma wa idza taqana al-jabala to sai malamai suka ce akwai bambanci tsakanin kalmar aljabalu da kalmar adduru da kuma kalmar alhajaru duk mu a hausa muna ce da su dutse amma dutse iri daban-daban ne masana kimiyya ta ƙasa sun san bambancin da ke tsakanin duwatsu akwai dutsen da yake yana tsoro, yana da rai yana kama ƙasa akwai dutsen da baya tsoro, to dutsen da baya tsoro, a larabci sunansa alhajar amma dutsen da yake tsoro yake kama ƙasa to a larabci sai dai ka ce da shi jabal ko ka ce da shi dur wasu suka ce jabal bakin dutse mai tsoro dur farin dutse mai tsoro domin hatta kalar duwatsun tana da bambanci to saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala komai nasa yana yinsa sa da dikka yana yin da diddigi saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne kuma mai ilimi ne kuma baya fadar abin da ba haka ba to shi yasa hatta kalmomin da Allah zai amfani da su a Qur'ani yana zabar su na tantancewa duk abin da Allah ya faɗa idan ka bibiye shi sai ka samu haka abin yake kuma akwai wani ilimi a cikin sa da haka kalmar hajar ba ita ba ce dutsen da Allah madaukin sarki ya amfani da shi akan banu Isra'il wajen ɗaukaka dutse a kansu a kalmar tsuru ne da kuma kalmar aljabal to da haka malamai suka ce shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ittaqana muka cicciɓo shi daga ƙasa muka jijjigo shi wanda wannan yana nuna ya kama ƙasa ya faku yana tsoro to sannan kuma Allah ya kira shi da suna Fatur saboda ta fuskar nau'i kalar safari ce to shine ma'anar warfana fawqa kuma tura kulu atainakum bi quwwa ko rike abinda muka baku da ƙarfi to abinda muka baku shine at-taura وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ذاك خذوا ما آتيناكم بقوة شيني قرئ لسافن كنا التوراة رقوا نهنوا بالبيو وسنن سي الله يتي واسمعوا كما كبي أنا با أنا نفهم كجبا وسمع لم يسكتي أنا نفهم كبي domin ji iri biyu ne akwai ji kawai na ji ko ka yadda ko ka yadda amma akwai ji da ma'anar ka yadda ka bi to irin wannan jin ake nufi a nan suka ce daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na daga wannan sam'u ne bi ma'ana abba'a bi ma'ana al wal ijaba irin shine jin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi cikin faɗin mai sallah sami Allahu liman hamidahu ai ajaba Allahu du'a man hamidahu an gane ko shine wani mawaki yake cewa da autullaha hatta khiftu alla yakuna Allahu qad eh, yasma'u ma aqulu wai da autullaha na roki Allah hatta khiftu har da na tsoron Allah yakuna Allahu yasma'u ma aqulu ko Allah ba zai amsa min ba kaga yasma'u ba yana ji ba yana karba bi ma'ana yaqbalu wa yujib to amma waɗansu malaman suka ce a'a abinda ake nufi da wasma'u a nan shine ku saurara mutlaqul istima aslul istima suka ce domin yana daga cikin ɗabi'un kafurai kwata-kwata ma in ana karanta musu littattafan Allah ba sa sauraro saboda ba sa so su ji domin matakin farko na ka yadda da abu ka fahimta shine ka fara saurara to su sauraron ma ba sa yi wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walqaw fihi la'allakum har propaganda suke i junansu suna karku rinka sauraron qur'ani in ana fada in ana karantawa in ana karatun qur'ani ku rinka tafi kuna kida kuna sowa da haka ne za ku yi galaba amma in dai za ku bari muhammadu ya faɗa ku ji to yana da sihirin magana maganarsa tana kama kunne ba haka za mu ga mutanen annabi nuhu saboda ba sa so su ji kwata-kwata idan ma yana wa'azi toshe kunnen su suke ala rabbi inni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa sarshaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara to da haka ubangiji yake kuma ku saurara ana nufin saurara da za ta bayu zuwa ga ku fahimta fahimtar da za ta zuwa ga kun imani ƙalu sai su ce sami ina to mun ji wa a na amma ba za mu ba ubangiji yace wa ushribu fi qulubihim al bi kufrihim abin da ya faru shine an riga an shayar da su san bautar ɗan maraki saboda kafircinsu ma'ana sun sha abin ya riga ya ratsa jinin jikinsu har ya kai ga zukatansu wannan shine ma'anar ishrab a larabci al-imam ya rawaito cikin musannad daga ma'mar ibn rashid daga katada ibn da'ama a sadusi imam katada yake qala ushribu hubbahu hatta khalasa zalika ila qulubihim an shayar da su san bautar ɗan maraƙi sun mayance mata ta riga ta shiga jinin jikinsu har sai da abin ya kai ga ya mamaye zukatansu wannan shine abin da abul aliya arrayahi da rabe ibn anas suka faɗa Shin shine Allah bikin sarki ce kul ce da su bi kama ya'murukum bihi imanukum ala wadan abin da imaninku yake umarta ku da shi Na ku saba wa Allah in kuntum mu'minina in daga sadin ku masu imanin ne yahudawa suna da awarsu suna da imani amma imanin su bai hana su saba Allah ba imanin bai hana su kashe annabawa ba imanin su bai hana su ta'addanci ba bai hana su zalunci ba to duk imanin da ba zai hana mai yin mai shi aikin laifi ba to ala wadaran wannan imanin domin ba wannan imanin Allah yake bukata bayan tafsi ba to abinda malamai suka ce wannan yana nuna yau da dama mutum yakan yi da'awar yana da imani amma a ce ƙarya kake an gane ko domin shi imani ba da'awar baki bace ba aiki ne yake nunawa al-imanu ma wa qara fil qalbi wa saddaqahu al-amal yanzu da zaka zo kana shan giya ka ce ya haka kace to ai imani a zuciya yake sai mu ce ƙarya kake baka da imani da kana da imanin ba za ka sha giyar ba domin sau da dama za ku ga mutane dan yana rudar su da irin wannan rudan a ce to me yasa baka kaza sai kai ai attaqawa hahuna in mace ce me yasa ba ba kya sa hijabi ai imani ba nan bane a zuciya ke ƙarya ne da akwai a zuciyar da an gani a zahiri da aka ce sa Allah ce bi kisa ma ya amurkum bihi imanukum to tir da irin wannan imanin naku da yake umarta ku da ku saba wa Allah in kuntum mu'minina inda gaske abin da kuke faɗa na kuna da imanin kuna da shi to tir da dai irin wannan imanin nan ba shi ake nufi ba shine ibnu kasir ce fa kaifa tad'una li anfusikum al-imana ta yaya za ku rinka da'awar imani da kawukan ku وقد فعلتم هذه الأفائل القبيحة الهال كنا عيكة وأن أيك ميابوموننا من نقب من نقبكم المواثيق تيد كوكي وروري القورك وكفركم بآيات الله كوكي كافر كي وآيوين الله وإبادتكم العجل من دون الله كما كوكي بوتا وتمرجيكم بيان الله التي قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين Allah ya ce kul ka ce da su in kanat lakum kuma darul akhiratu 'inda Allah khalifa idan gidan lahira ya kasance naku ne a wajen Allah ku kadai a keɓance kamar yadda kuke faɗa domin yana daga cikin propagandar da yahudawa suke cewa a lahira ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi su ma nasara suna faɗar haka a lahira ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasari dukkaninsu sun kori kowa daga aljanna sun keɓance kansu da ita وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يهودا suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude nasara ma suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasari wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu suka ce in kuna so ku shirya yahuda suka ce sai ka zama ba yahude nasara kuma suka ce sai ka zama ba nasari to shikenan gara ba gaddama Allah ya ce to ce da su in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisah idan gidan lahira ma'ana aljanna kenan wanda ke wajen Allah naku ne ku kadai a keɓance ba kowa to ka tamannau limauta ku yi burin mutuwa mana tunda dai ita aljanna ba yadda za a shige ta sai an yi mai, sai an mutu to in dai ka tabbatar za ka shiga aljanna bai kake a duniya ko musulmi abin da ke sa ka ji tsoron mutuwa shine rashin me tabbas amma duk mai hankali in yana da tabbas yanzu yanzu nan da ya mutu aljanna zai je aljannan nan dai da ake faɗa ardu har samawati wal ardu to me kake jira shi yasa wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiransa da Anas ibn Nabar da za a yi yakin Uhud an zo filin daga ga kafirai ga musulmai sai manzo Allah yake cewa da musulmai ku sani abin da yake tsakaninku da aljanna shine kawai mutuwa duk wanda ya shahada a yanzu aljanna za a kai shi direct to shi sahabin yana cin dabino sai ce ya ma'aikin Allah yanzu kana nufin tsakaninmu da aljannan nan da kake gaya mana kawai shi ne ranmu ya fita daga jikinmu ya ce kwarai ko sai ce to in haka ne ni in tsaya ya dabina nan na ɓata lokaci kawai sai ya jifa da dabina ya kutsa cikin kafirai aka yi kata-kata da shi kuma a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ke dan aljanna ne da haka ashe kenan abin da ke sa mutum ya ji nauyi ko tsoron mutuwa dan ya je ya shiga aljanna shine rashin tabbas to tunda ku kuna da tabbas to na mai tsoron mutuwa ko ba haka ba shine Allah yake in kun ce dai aljanna ta ku ce ku kadai ba mai shiga sai ku ku ne ƴaƴan Allah ku Allah yake so ku ne sha'abullahi al-muhtar duk wanda ba ku ba Allah ya yi shi ne a matsayin bawanku don yi muku bauta in haka ne ku yi burin ku mutu yanzu ku je ku shiga aljannan ma to amma kuma ba za su iya ba to daga nan ne sai aka gane ƙarya suke ba gaske bane ba domin ba ya ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi to shine ubangiji da kansa yake walai ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim ba ya hude ba zai taba burin mutuwa ba haka ba da sare saboda me bima qaddamat aydihim saboda sun san miyagun ayyukan da hannuwan su suka aikata kenan yana daga cikin abin da ke sa mutum tsoron mutuwa rashin ayyuka na kwarai ita mutuwa a ɗabi'ar ɗan adam kowa yana koranta Allah shi kan kala rawu yace duk lokacin da kaga gawa zaka garanta a bace ma'ana ba haka ta so ba ba da lada ce mutuwa ba yake so wata rana ne yana wa'azi yace to wata rana za ku zo a ce muku ina nake a ce ba na nan sai wani yace ka mutu yace a na tafi Kaduna yace ai ba zan mutu ba to shi ne yace wa mutuwa ba yake santa ai duk ko gawa ka kalli fuskar ta kasar ranta a bace ke ba tana so ta tafi ba to amma mutuwa ba a yadda aka iya da ita dole sai an yi ta to da haka yana daga cikin abin da ke rage wa ɗan adam tsoron mutuwa shine kyautata alaka da Allah kyautata alaka da Allah amma matukar daman ga da ɗabi'a ta ɗan adam ordinary ɗan adam na tsoron mutuwa sannan baka taki gaskiya ba baka shirye gaskiya ba to tsoron sai ta karuwa akwai wani mutum da na sani a Kano ya rasu shekaru da yawa a baya baya son mutuwa kwata-kwata shi babban faɗansa da kai ya ji an ce ka ba da filin makabarta an kai attajiri ne akwai alhaji ado dan dolo Allah ya ji kansa da rama ya ba da wani katon fili a cikin garin Kano an yi makabarta har ana ci da makabartan makabarta ɗan dolo to shi a wannan lokacin ba wanda ya tsana a duniya irin alaji ado dan dolo saboda ya ba da filin makabarta dan me duk hirar da kuke da shi da kasa ko zancen mutuwa zai gudu in ana so a kore shi a waje a yi masa maganar mutuwa wani abin mamaki da ya faru kafin mutumin ya mutu saboda yadda wato eh, matakin da ya kai na tsoron mutuwa ya wuce duk hankalin mai hankali to amma da Allah subhanahu wata'ala ya so ya jarabce shi da mutuwarsa ta zo amai da gudawa yayi kwalara kwalaran nan tana cin jikinsa yana amai yana gudawa ya sha magani ya je asibiti to ba ma wannan ba ya zauna bari ya kai ga kwanciya a tsatsaye yake gudawarsa yana amansa wallahi da mutuwar ta zo ta kama shi dole sai ya yi a durƙushe mutu amma ya ƙi ya kwanta saboda wai shi kai ya kwanta mutuwa ta danne shi al'imam ibn kasir ya yi wata magana mai ban ƙaye ya ce ita mutuwa da suke gani tsoronta bai da amfani amma ɗan adam dole yana tsoronta amma tsoronta bai da amfani ya ce saboda me aka ce tsoronta bai da amfani ai tsoronta baya sa ta yi nesa sannan kuma rashin tsoronta baya kawo ta kusa ko ka tsoraci mutuwa ko kar ka tsoraci mutuwa ranar mutuwar ka ba za ka kara ba ba za ka rage ba ubangiji ya ce kul innal mauta allazi tadruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwar dai da kuke gudu sai ta riske ku aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa sai ta riske ku jijjinin da aka yi duk inda dan adam zai shiga sai ta biyo shi to da haka kaga ga ta bai da amfani da haka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa da yahudawa in kun isa da gaske ku yan aljanna ne wanda kuma ba mai shiga aljanna dan ku Allah ya yi aljanna to ku burin ku mutu ku je ku shiga aljannan man amma sai Allah da kansa yake walai ya tamannawu ku abadan wallahi ba za su taba burin mutuwa ba har abada me yasa bima qaddamat aydihim saboda miyagun ayyukan su saboda miyagun halayensu su an gane ko to wannan ayar malamai suka ce aya ce ta mubahala ma'ana tofin alasi ne yana daga cikin hanyoyin da ake ƙure abokin tattaunawa idan ka kawo masa hujjoji da dalilai ya ƙi karɓa to a ƙarshe sai ka ce mu zo mu yi tofin alasi ne da ni da kai duk wanda yake kan daidai Allah ya tabbatar da shi ya taimake shi wanda kuma yake kan karya. Allah ya wulaƙanta shi ya tozarta shi to shi shine an kai ƙarshe na jayayya kenan da ka wannan ayar tana daga cikin ire-iren ayoyin da Allah ya ce da annabi ya yi tofin alasi ne da makaryata da ita wanda a nan da yahudawa aka yi a wani waje kuma an yi da nasara na jiran a cikin ayat suratu ali imran فمن هاجك فيه ana بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل nan da nasara الكاذبين نند نصارى أكي نم كما يهودا وأكي to akwai kuma inda aka yi da maguzawa a cikin suratu maryam qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda kace duk wanda yake cikin ƙasa tsakanin mu da ku to a ce Allah ya danna shi a cikin ƙasarsa in mu ne fatatu? Allah ya danna mu cikin ƙasa in ku ne Allah ya danna ku cikin ƙasa in sun isa su amsa a dukkan wajajen nan guda uku ba wanda ya amsa yahudawa ba su yi kasassabar su yadda aiki ne ne ya tsakaninsu da annabi ba saboda sun san ƙarya suke nasara ma ba su yadda an yi tsinene ne tsakanin su da manzo Allah ba dan sun san ƙarya suke to haka nan ma maguzawan makka to shine al-imam ibn kasir yace rawa muhammad ibn ishaq an ibn abbas radiyallahu anhuma yaqulu Allah ta'ala li nabiyyi muhammad dan ishaq sahibu sira ya rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace Allah madaukakin sarki anan yana faɗa ne ga annabinsa muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammad yace da shi qul in kana lakum ad-darul akhiratu inda Allah salisatan min duni nas tatamannaw al-maut in kuntum sadiqin ay ud'u bil maut ala al-fariqayn akzab ko ala ayyi al-fariqayn akzab kai mummunar addu'a ta Allah ya kashe duk wanda yake makaryaci tsakanin ku biyun ko kai ko su abdullahi dan abu zai ce fa abau zalika ala rasulillah yahuda ba su yadda sun amsa wa annabi wannan tayin ba suka ki saboda me saboda sun san ba su da gaskiya ne Allah yake walan yatamannahu abadan bima qaddabat aydihim ibn kasir yace walau tamannahu yawma yawma qala lahum zalika abdullahi dan abbas ce da ku a ce an samu wani bayahudi da ya kasassaba ya yi girgire ya zo ya tanka wa annabi ya ce mun yadda tsakanin mu da kai duk wanda yake kan ƙarya allah ya kashe shi a ranar da annabi ya faɗi wannan magana mazalai ce ma abdullahi dan abin ce ma baki alal ardi yahudiyun illa mata da a ranar ba wani ba yahudi da zai saura a duniya duk sai sun mutu to amma saboda sun san ba su da gaskiya sai ba su yadda ba qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya sake fada a wata ruwaya law tamanna yahudul lamatu da yahudawa sun yi burin mutuwa a wannan ranar da annabi ya mutu wannan tayi wallahi da duka sai sun mutu a wata ruwayar har ila yau daga sa'idu dan jubair daga abdullahi dan abbas yace law tamannaw mauta la sharika ahaduhum bi ahaduhum bi da a ce sun yi burin mutuwar hanyar da Allah zai biya kashe su kowa yawun bakinsa za a sa ya shake shi kawai sai dai kaga mutum ya kama tari ya fadi ya mutu ibn kasir yace wa hadhihi al-asanid sahihatun ila ibn abbas duk waɗannan sanudda na wannan riwaya sun inganta zuwa ga abdullahi dan abbas wa qala ibn jarir fi tafsirihi abu ja'far shaykh al-mufassirin ibn jarir tabari ya faɗa cikin littafin tafsirinsa yace wa balagana labari ya ishe mana أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذن الله صلى الله عليه وسلم ده كان فياكي لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا دا يهودا وسن يبور متوا لوكة دوانا آية سوكا والله دا دس متبا وان ذي سوراء الدنيا ولا رأوا مقاعدهم من النار كما با متور كأيبا إن سمتوا تاكي الله زي نونا وقوة وجن زمن سأتشي متا ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دا وأن دا أكي توفن ألتيني دسو su kuma na nasara a ayar surata ali imrana da sun yadda sun fito da ƴaƴansu da matansu da kawukansu la raja'u la yajiduna ahlan wala mala su kuma da sun koma gida duk iyalansu sun mutu duk dukiyarsu ta lalace da wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke koyar da yadda ake kure makaryaci idan ya dage akan karya domin sau da dama mai gaskiya sai jawo aya makaryaci shi ma sai ce aya zai jawo to kai mai sauraro sai a rikita ka wannan ya ce shi ma aya ce hujjasa wannan ya ce shi ma aya ce hujjasa kuma wani lokaci sai ka ga ayar da mai gaskiyar ya kafa hujja da ita makaryacin shi ma da ita zai kafa hujja to tunda ka dage ka ce kai haka ne ni kuma na san ƙarya ne ba haka bane to mi to kun alasi ne mana a tsari an gane ko to da ka dai ubangiji ya ce walan yatamannahu abada ma qaddamat aydihim irin makamanciyar wannan aya tana nan a cikin suratul juma'a ubangiji subhanahu wa yake kul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin sai a can yake wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim amma anan sai yake walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim duk a ko ina an sa abadan abada sai wasu malamai suka ce akwai bambanci tsakanin nan da can an gane ko nan dai a cikin suratul baqara ce suratul baqara kuma madaniya ce can ma a cikin suratul juma'a suratul juma'a ma madaniya ce to me yasa aka yi amfani da lan anan a can kuma aka yi amfani da la wasu suka ce kawai li tafsiril ayat dan kawai Allah ya canja salon zance kamar yadda muka faɗa shi zance na hikima ba a yawan maimaita kalma a cikinsa yau in an faɗi waccan gobe sai a canja a faɗi waccan wannan yana daga cikin hikimomi da fasahar zance to shi kuma qur'ani littafi ne mai fasaha ubangiji kuma mai hikima ne da aka baya faɗar kalma ya ta maimaita ta har masu sauraro su kosa wadansu malamai suka ce yana daga cikin hikimar dan a nuna maka a larabci lan ba ta kora abu har abada kamar yadda la ita ma ba ta korewa har abada idan ana so a kore abu har abada to in an kawo lan sai an ƙara abadan kamar yadda ita ma la in an kawo sai an ƙara abadan shi yasa duka anan sai Allah yake walai yatamannahu abadan can ma yake wala yatamannawnahu abadan domin akwai daga cikin waɗanda suke masana yaren larabci wanda suka dage akan cewa idan ana so a kora abu gaba ɗaya sai a ce lan to in an ce lan ana nufin ba za a taɓa abin ba zai taɓa faruwa ba daga cikin masu irin wannan ra'ayi akwai zamakshari jarullah mai littafin kasha wanda umda ne babban malami ne a sanin larabci to sannan kuma yana da tafsiri sannan yana da wata aƙida mummuna ta mu'tazilanci wanda aƙidar mu'tazilanci na daga cikin miyagun abin da ke cikinta shine ba a ganin Allah ko a duniya ko a lahira hujjarsu shine ai Allah ya ce da annabi Musa lan tarani lan tarani suka ce tun da ya amfani da lan ya nuna ba za a gan shi ba ko a duniya ko a lahira shi ne malaman larabci sukan kalubalance su da kuma malaman musulunci suke a'a lan in so ake a ce har abada ba zai yi ba to sai an kara mata da kalmar abadan amma idan ba a kara mata da kalmar abadan ba to yana nufin za a daɗe abun bai faru ba amma dai zai faru shi ne linafi sa ya fa'alu ana kore lan da abin da zai daɗe bai faru ba ko ana kore abin da zai daɗe bai faru badalan amma ba tare da an sa abadan ba suka ce to amma idan ka ji an ce abadan to ana nufin ko a kusa ko a nesa abin ba zai faru ba kamar a nan walan ya tamannahu abadan qalu ya musa inna lan nadkhulaha abadan amma can da Allah yake lan tarani bai ce ba abadan to sai ya nuna a duniya ne ba za a ga Allah ba amma a lahira fa za a ga Allah wannan shine abin da aka kalubalanci shari da shi kamar yadda siba wake abin nan ibn malik yake faɗa a cikin alfiya wa man yara nafiya bilan muhabbada fa qawlu hurdud wa siwahu fa'adila to da wasu malamai suke ce wannan shine hikimar kawai a nan an ce walan ya tamannawna hu abadan can kuma aka ce walan ya tamannahu abadan can kuma an ce walan ya tamannawna abadan amma duk kissa ɗaya ke a nan da yahudawa ake a can ma da yahudawa ake a nan ba a faɗi sunansu a nan batun da an faɗa a baya wa iza nisa mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah har zuwa wa iza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwatin واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم الاجل لكفرهم قل in ka nan da kuma كنتم قل ان كان لكم الدار الاخره هذا دي بسواكي اما عشان في اكتي قل يا ايها الذين hadu. aka fito da sunansa karara ko waɗanda kuke kan addinin yahudanci in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunillah idan kuna jin cewa ku ku ne masoyan Allah banda sauran mutane to shi ko burin masoyi ya riski masoyi shi kuma Allah ba ta yadda za ka yi shi sai kai ne sai ka mutu to fa tamannau lil mauta in kuntum sadiqin ya Allah ce wala لهم على هذه ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون الإمام ابن كثير يقول وكانت المباهلة بالموت me yasa Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da yahudawa ta hanyar fatan mutuwa ba a ce dukiya ta kare ba sai aka ce ku yi fatan mutuwa ya ce li'annal hayata indahum aziza domin su rayuwa a wajen su abu ne mai matukar muhimmanci za su iya komai don su rayu za su iya kashe mutane don su fashi arzikinsu su su je su rayu su rayuwa a wajen su abu ne mai matukar muhimmanci bayahude zai kashe maka miliyoyin mutane A ban ka kashe ɗaya nasa sai gigita saboda shi ba ya son mutuwa ta matso kusa da shi shi yasa banda yahudawa a ina ake wani faɗa, kai ka kare garin ka kai katanga kana daga ciki kana harba mutane makami in daga sai ka shirya kai ma buɗe kofar ka, mana yadda kake harba a harbo ma sama Allah tuntuni ya tona masa asiri su ba sa son makami ya kai gare su amma su za su kera don su harbuwa wasu da su za su kashe miliyoyin mutane da yara da mata wanda ba su ji wasu gani ba amma su in aka taɓa nasu ɗaya sai su gigita ta haka rayuwa a su tana da matuƙar muhimmanci ba sa son mutuwa to shi yasa da Allah ya san lagonsu lagonsu shine tsoron mutuwa sai ce idan za ka yi tsinene ya da su ka ce da mu da ku duk wanda ke kan karya Allah ya kashe shi to ba za su taɓa ba na farko sun san akan ƙarya suke na biyu kuma tsoron mutuwarsu to shine ibnu kafir yake wannan ita ce hikimar da yasa Allah madaukin sarki yasa ayi mubahala da su tofin alatsi ne ta hanyar burin mutuwa to shine Allah madaukakin sarki yace wala tajidanna hum ahrasan nasi ala haya zaka tadda su suka fi kowa daga cikin mutane kwaɗayin san rayuwa duk wata al'umma da ka sani a duniya ba al'ummar da take san rayuwa take tsoron mutuwa kamar yahudawa wa min alladhina ashraku kai har ma guzawa ba su kai yahudawa tsoron mutuwa ba ba su kai yahudawa san rayuwa ba duk da a wata ruwayar abdullahi dan abbas ce abinda ake nufi da allazina ashraku anan sune a ajin a ajin sune irin mutanen turkiya irin mutanen eh, rasha irin mutanen eh, china da sauransu to su suna da wata al'ada musamman a wancan lokacin idan mutum ya yi atishawa abinda ake ce masa shine zai has irsal zai has irsal imamu shaukani ce daidai take da a ka ce ish alfasana yanzu idan mutum ya yi atishawa mu ba muna ce masa sannu ba a gargajiyar ba bahaushe sannu to amma a musulunci ba zai ce alhamdulillah sai a ce masa ne ya hamu sallah ko to su a ajin su idan mutum ya yi atishawa sai a ce da shi zai has irsal zai has irsal ana nufin ka yi shekara dubu addu'a ce da fata to in banda mahaukaci a je ka shekara dubu ka je ina amma kuma ya yarda din a gaya maka haka to shine Allah ya ce hatta masu yi wa kansu addu'ar ka yi shekara dubu ba su kai yahudawa kan rayuwa ba za ta su ne allazina ashraku ibnu abbas yake ai al'aji za ka samu ba yahudi burinsa a haukarsa ya yi shekara sama da dubu yanzu kai in kana da hankali da tunani aka ce kai shekara dubu ina za ka kai ta Gijjin jin daɗin duniyan nan in dai kai a cikin wannan al'umma kake ka mori duniya ƙololuwan mora ka kai shekara ɗari kana jin daɗin ta ba wai kana son ka mutum ba ko ba ka son ka mutum in ka kai shekara ɗari ta zama maka daɗi rayuwa ka ga mai maka daɗi in bacci ne ba kamar dan kowa kake ba baka isa ka sake kai bacci yadda kake so ba baccin ya ƙare ku tambayi masu shekaru wani zai ce maka in ya kai sha biyu bai yi bacci ba to ranar an gama da matsala baccin ba zai yi ba kuma duk baccin naka in ya kai karfe biyu uku ya gama ba wata kwaya sha ba amma ya ci ya ci rabansa dole zai tashi ya rige masa ya sallah ko ya zikiri ko ya ta shiririta amma dai baccin ya kare ka ci rabansa in ka kai shekara ɗari ba riga za ka ka burge ba ba hula za ka karya ka yi kyau ba ba jami'a za ka zauna ka sha ba ta fi ƙarfinka in kana son zaman lafiya kaza in za ka tafi an ɗaye ma fatan bayan to ina morewa To kawai take ci dusa take ci ƙwai ba za ka ci yadda kake so ba madara ba za ka sharɓa yadda kake so ba wannan fa a shekara ɗari kenan mafi yawancin mutane ma kafin su kai shekara ɗari suke gamuwa da wannan matsalar wani shekara sittin an ce ahir ka zo danja ba kai ba nama ahir ka zo danja ba kai ba tsayi ba kai ba madara ba kai ba sukari kafin ma shekara ɗari nawa ne ma suke kai shekara ɗari to amma a haukar su a hakan wai so suke su kai shekara dubu wanda za ka ga wani da ya haura shekara ɗari da goma wani ma kafin haka a inda yake zaune nan yake kashi yake fitsari wani ma zai saki kashin ya saki fitsarin bai ma san yayi ba sai dai a zuwa a ɗaga shi a wanke masa to kana da hankali irin wannan rayuwar mai amfanin ta ai gwanda ka mutu da imani ka je ka huta to amma su ba wahalar rayuwa suke kallo ba a'a su dai kar a mutu kar dai a mutu to shine Allah yake wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati zaka tadda su yahudawa su suka fi kowa kwaɗayin mutuwa saboda dai ba sa so su game da Allah dan ba su shirye gaskiya ba da haka sun fi kowa kwaɗayin rayuwa sun fi kowa tsoron mutuwa wa min alladhina ashraku har mushrikai ma yahudawa sun fi tsoron mutuwa ya waddu ahaduhum ubangiji yace ɗayan su yakan yi burin lauyu ammaru alfa sana ina ma a tsawaita rayuwarsa har ya kai shekara dubu sai Allah ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi ayyu ammar to ko mun tsawaita rayuwar ta ya kai duban hakan dai ba zai hana ya zo ya tadda mu kuma mai masa azaba ba yanzu dubu nawa aka yi a bayan duniya wanda suka yi ta yau ina suke annabi nuhu fa shekara dubu ba hamsin ya yana wa'azi yau ina nuhu yake sai tarihi a zamanin annabi nuhu mutane suka yi shekaru aru aru an ce wata mata ta zo ta kawo annabi nuhu kuka ta ce ya nabi Allah ya annabin Allah kai mun addu'a 'ya'yana ba sa dadewa a rayuwa suna yara suke mutuwa wabi suke yi yace shekara nawa suke tace daga 500 sai 600 ƴan kanana suke mutuwa to yau duk waɗannan da suka yi 500 600 suna ina sun tafi za ka ita duniya ta ta rube ka da ka tafi yau da ka tafi gobe duk ɗaya ne kawai ka tafi a sa'a ka tafi da imani shi yasa mai zuhudi yake walau ista alfan thumma da ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila alqabr da za ka yi dubu ka ƙara dubu wata ran dai sai dubu ta cika dole sai ka tafi kabari dole sai ka tafi kabari haka Allah ya tsara wannan rayuwar to shi yasa zaka ga mutanen kwarai bayan Allah na kwarai annabawa da manzanni tsawon rai baya burge su su dai a tafi da imani annabi Musa a ka'idar da Allah madaukakin sarki ya dora annabawa a kai, duk wani annabi baya mutuwa sai an bashi notice duk annabi kafin ya mutu sai Allah ya turo masa mala'ika ya ce to lokacin ka yayi amma in kana so za ka tafi yanzu in kuma akwai wasu abin da baka gama ba mun daga ma kafa to da Allah yake so ya jarabci annabi Musa da zai da lokacin mutuwarsa yayi sai kawai mala'ikan mutuwa ya je masa ba notice karo ya zo ya masa sallama musa ya fito me faru ya ce zuwa ne mu tafi ina ce ni ne mala'ikan mutuwa tafiya za ka yi to shi musa ya san ka'idar annabawa kuma shi yana magana da allah kai tsaye kuma allah bai gaya masa ba to musa kuma yana da fushi ya fusata sai wanke shi da mali kawo sai kwaya idansa ta fita shi mala'ika a sifar mutum ya zo hadisi yana cin sai muslim sai mala'ika ya koma wajen allah ya ce ya ubangiji ka tura ni wajen bawan da baya son mutuwa sai Allah ce a a ba kai masa adalci ba Musa nawa ne ba zai taba kin mu haɗu ba to kuma daman Allah ya yi haka ne don jarabawa to sai Allah ya ce da mala'ikan yanzu zan sanar da shi za ta zo ka je ka gwada ka gani ubangiji ya gaya wa annabi Musa lokacin mutuwar ka yayi kaza kaza ga dan ake nan zai zo shikenan sai Allah ya ce da mala'ika idan ka je dan ka tabbatar maganar da ka faɗa ta baya kan mutuwa ba gaskiya bace kai masa kai ka ce na ce ya ɗauki hannunsa ya ɗora a bayan bijimansa a shata inda hannun ya rufe idan ya ɗaga hannun gashin da hannunsa ya rufe a kirga ko nawa ne na ƙara masa adadin gashin na rayuwa na shekaru yanzu mutum mai girma ya rufe uh, jikinsa da hannunsa a buɗe gashin nawa zai zama na gashin cinkiya da yara suke cewa ba adadi to mala'ikan mutuwa ya zai samu annabi musa ya ce to kaji kaji kaji ce yanzu an sanar da ni za ka zo ya ce to amma allah ya ce in gaya maka yanzu ka ɗauki hannunka ka rufe bayan bijimin sa idan ka ɗaga a irga gashin adadin gashin an ƙara maka shekaru sai annabi musa ke ba na buƙata yanzu nake so ya ce to domin idan ka ƙara min gashin ai dai za su ƙare kuma in sun ƙare sai ne sai tafiya ya ce to mu tafi yanzu sai allah ya ce masa ka gani ko annabawa na suna son gamuwa da ni saboda ne saboda sun san abin da za su zo su tarar a waje na ya fi abin da za su bari sun san hutu za su zo sun san damuwa ce za ta kare ne a cikin wannan duniya sai damuwa sai damuwa to da ka dai bayi na kwarai na daga cikin bambancin su na zahiri da wanda ba na kwarai ba za ka samu korensu na mutuwa ba irin na wa'yancan bane ba yadda su ma 'yan adam ne sukan samu damuwa saboda sabo an saba da 'ya'ya an saba da 'yan uwa an saba da dangi za ka je wajen da baka sani ba to amma tare da haka su da tsoronsu ga mutuwa bai kai na wa'ancan ba saboda suna da imani da Allah suna kyauta da zato ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ma lokacin da mutumin kirki zai mutu Allah yana turo mala'iku su daɗa kwantar masa da hankali innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فذاك ومن ومن الذين أشركوا يود أهدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزاح به من العذاب أن يؤمر ubangiji ya ce wallahu basirun bima ya'malun Allah masani ne da dukkan abin da suka kasance suna aikatawa ma'ana duk guje-gujen da suke wa mutuwa Allah ya sani duk miyagun ayyukan da suke aikatawa wanda su suka gadar musu da tsoron mutuwa to Allah madaukakin sarki ya sani lalace ne قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين نعم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن al’imam ibn kafir ya ce ƙalar imam abu ja'far ibn jariri ne tsabari rahimahullah ibn jariri tsabari allah ji kansa da rahama ya faɗa ya ce a jima'a ahalul ta'awili ƙalul ilmi da ta'awili jami'an duk malamai masana ilimi da masana fassara alƙur'ani sun yi ijima'i. ala anna aya kan cewa wannan aya da zamu fassara nazalat jawaban lil yahud ta sauka ne don ta ba da amsa ga yahudawa bisa ga wani tambaya da suka yi izza amuniyo lokacin da suke riya cewa anna jibrila aduwwul lahum wai mala'ika jibrilu makiyansu ne wa anna mikala ko mika'ila shi kuma mala'ika mika'ilu waliyul lahum shi kuma masoyinsu ne an gane ko a wata ruwayar daga Anas bin wanda Imam al-Bukhari ya fitar yace sami'a Abdullahi ibn Salam bi maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Salam ɗaya daga cikin manya-manyan malaman yahudawa wanda ya musulunta ya ji labarin annabi ya zo madina wa huwa fi ardin yahtari yana wata gonarsa yana noma fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam yana jin annabi ya zo madina sai sauri ya baro gonar sai ya taho wajen annabi wa qala sai ce inni sa'iluka an salasin ya kai wannan bako domin a lokacin shi bai da annabi annabi ba yace kawai zan tambaye ka wasu abubuwa guda uku la hunna illa nabiyyun ba wanda ya san amsar waɗannan abubuwa sai annabi a taura ce ta ba mu satar ansa ta ba mu liket. sai ce abu na farko idan ka bani amsar to na yadda kai annabi ne in baka bani amsar ba to na san ba annabi bane kai ba zan ɓata lokaci na da kai ba tambaya ta farko sai ce ma awwalu ashraqis sa'a menene farkon alamomi na tashin alkiyama wa ma awwalu ta'ami ahli janna tambaya ta biyu me farkon abincin da yan aljanna za su fara ci idan sun shiga aljanna tambaya ta uku wa ma yanzi da ila abihi aw ila ummihi me yake sa idan mace da namiji sun sadu ta ya zama namiji ko ya zama mace an gane ko kala sai ko manzo Allah ya tada baki yace da Abdullahi dan salam akhbarani bihinna jibrilu alifan ɗazu-ɗazun nan jibrilu ya gama bani wannan labarin ashe ya san za ka zo kai min tambaya ne to sai abdullahi ɗan salamu da ya ji haka kala sai ya ce jibrilu ka ce jibrilu kala sai manzo Allah ce na'am kwarai ka jibrilu kala sai abdullahi ɗan salamu ya ce za ka yahudi min al mala'ika to ai wannan jibrilun da ka faɗa ba sa ga maciji da yahudawa cikin mala'iku yahudawa sun tsane shi ba sa son sa faƙar a hajjihin aya ta ke sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanto maka wannan aya sulman kana a duwal da jibrila ta inna hunar zalahu alaƙar bita bi izinin lahi musaddi kallima bai ne dai hudu mawa shirar mu'mini an gane ko ba ma dan fa'ida bari mu ba da amsoshin da aka yi tambaya a kansu to sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce amma awwalu a sharafi sa'a amma alama ta farko gagga gagga daga cikin alamomin tashin alkiyama fanarun tahshurun nasa min al ila al wata wuta ce Allah madaukakin sarki zai kunno ta ta koro mutane daga al mahudar rana ila al ta kai yamma shine abin da zaka ji Bahaushe yana cewa za a gudun fanfalaki tabbas za a gudun fanfalaki domin akwai wajen da Allah ya tanada a nan ne za a yi tashin alkiyama kuma kowa sai ya je shine kasar Palestine nan da kuke ganin ana ta ɗauki ba daɗi a ita ita ce mahashar, a nan za a tashin alkiyama san anan ne jujal zai bayyana sannan anan ne annabi Isa zai sako kuma anan ne mahadi zai bayyana to a ƙarshe lokacin da alkiyama za ta tashi Allah zai sa wuta za ta kama duniya gaba ɗaya, to wannan wutar ita ce za ta rinka ci tana taro mutane tana koro su har sai ta kai kowa wannan wajen to da haka wannan ita ce mafi girman alamar da kowa zai gani ya shaida cewa tashin alkiyama lokacin yayi idan ta auku wa amma awwalu ta'amin a ahlul janna amma ko abincin da yan aljanna za su fara ci fa ziyadatu kabdil huti shine hantar kifi idan yan aljanna suka shiga aljanna farkon abin da za a fara saukar su da shi a fara taribar su da shi shine a ba su hantar kifi in soyayye kake so a soya masa inda fashe kake so a dafa maka inda fashe kake so a gasa maka amma dai wannan shine abincin farko haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to sannan in an ce kifi ba ana nufin kifi irin na duniya ba sunan ne kawai iri ɗaya amma na can daban kada wani ya ce to ni a duniya ma ba na cin kifi karnin sa ya dame ni ba irin kifin da ka saba gani ba ne ba to sannan abin da yake sa ɗa ya zama namiji ko ya ko ya ta zama mace shine idan namiji da mace suna saduwa duk wanda ya riga yin inzali ya riga yin releasing to ɗan yana zama wa sa ne an gane ko idan namiji ne ya riga yin releasing to ɗan sai ya zama namiji in mace ce ta riga to ɗan sai ya zama mace shine manzo Allah ya ce wa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati idan ruwan namiji ya riga yin ruwan mace shiga mahaifa na za'al wala da sai namiji ya jaɗa sai ɗan ya zama kamar sa wa idza sabaqa ma'ul mar'ati idan ruwan mace ne ya riga kawowa ya riga shiga mahaifa na za'ad sai ta ga ɗa sai ɗan ya zamo mace kala nan take sai abdullahi dan salam yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah lalle na yadda babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne domin an ba shi amsa daidai da yadda ya bukata to nan take sai canja daga cewa annabi kai wannan mutum sai koma ya rasulullah domin yanzu yayi imani Ya ce, ya rasulullah ya ma'aikin Allah innal yahuda qaumu buhtin yahudawa da kake gani miyagun mutane ne kaga shi dan cikin su ne fa yake faɗa yake innal yahuda qaumu buhtin yahudawa miyagun mutane ne wa innahum in ya'lamu bi islami yanzu idan suka ji labarin na musulunta qabla an tas'alahum kafin kai musu tambaya game da niwaye waye a cikin su bahatuni za su yi ala wadai da ni to da ka sai shi da kansa yace da annabi bari mu wata dabara yanzu ka gani na musulunta na yadda da kai kuma ni a cikin yahudawa babba ne malamin su ne duk idan abu ya rikice musu na addini waje na suke komowa to bari in gwada maka dan ka san halayen su domin lokacin annabi yana bako a madina bai gama sanin yahudawa ba sai abdullahi dan salama yace zan kuya ba za su ganni ba amma ka kira su ka tambaye su waye ne. in ka tambaye su ka ji me za su gaya maka in sun gaya maka waye ne. sai ka ce musu tona musulunta a take kuma ka ji ne za su ce maka to da haka shi da kansa ya ce a yi wannan dabarar manzo Allah ya tura aka kira wasu fa ja'atul yahud yahudawa suka zo fa kana lahum rasulullah sai manzo Allah ya ce da su ayyu rajulin abdullahi ibn salam fikum wani mutum ne abdullahi dan salama a cikin ku waye shi ne matsayinsa kalu sai suka ce khairuna wa budu khairina ai fiyayyen mu ne dan fiyayyen mu babba ne dan babba wa sayyiduna wa ibn sayyidina shugabanmu ne dan shugabanninmu, mu kala sai manzo Allah yake da su ara'aytum in aslama yanzu ne za ku ce idan ce muku ya musulunta kalu sai suka ce a'azahu Allah min zalika Allah ya tsare shi ba ma zai musulunta ba wa kharaja Abdullah ibn Salam yana jin sun faɗi haka sai ya fito daga baya daga inda ya buya sai ya kullo fa kala sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to na da babu abin bauta da gaskiya kuma Muhammadu manzon Allah ne qalu nan take ba a je ko ina ba sai suka juya baki sai suka ce huwa na wa bunu sharrina makaskancin mu ne dan makaskantan mu wal taqatu suka yi ta zagin sa abinda zai nuna maka ba mutanen arziki bane yanzu nan za su faɗi magana yanzu nan za su canja yanzu nan za su yi yabo yanzu nan za su yi kushe domin ne da yaban da kushen a wajensu zuciyarsu ce take riya musu son zuciyarsu ne duk abin da ba sa so yanzu nan za su masa bakin fenti, da kafafen watsa labaransu da jaridunsu da kaza kazansu to babban abin takaici shine ka samu musulmin da shi ba abin da ya yarda da shi a duniya irin labaran turawan yamma ya fi yadda da bbc voice of america deutsche daily eh, eh, eh, boa sama da ƙur'ani kullum ba zai iya misin ɗin bai ji bbc ba bai ji boa ba bai ji kaza ba amma sai wata da watanni bai karanta qur'ani ba to kaga ina tabewa sama da wannan babu tabewa da duk wannan wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa wai fa Allah gaskiyar zance Allah ya gaya maka kana shaka, amma mutanen banza su gaya maka ka yadda kana jin rayuwa ma ba za ta yi ba sai da su rayuwa ma ba za ta yi ba sai da suka tsara bayan lalacewa ta kai lalacewa kuma haka kana tafiyar kai musulmi ne to kaga dai halin su ajiya kuma halin bai canja ba sai abin da ya karu qala fi take ya ce hazan kuntu a ya ma'aikin Allah dama wannan abin nake ke ji ya maka na san suwaye mutane na wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi da kuma imam muslim ta wata fuska ruwayar anas dan malik to ne Allah subhanahu wataala ya ba su amsa yake kul kace da su man kana aduwwan li jibrila duk wanda yake gaba da kiyayya da mala'ika jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika to dai ya sani shi jibrilu shi ya saukar da qur'ani bisa ga doran zuciyarka an gane ko da haka kamar mai da martani ne ake yi da yahudawa in kun ce ba ku son jibrilu to sai dai ku shiga musulunci amma dai qur'anin da musulmi suke dogaro da shi suke tutiya da shi to jibrilu shi ya kawo shi kuma ba qur'ani kaɗai ba duk wani littafi da kasan Allah ya taɓa saukarwa a duniya to jibrilu ne ya kawo shi shine aminullahi ala wahayi shi Allah ya aminta ya yadda da shi cikin mala'iku in dai sako ne na Allah da annabi na littafi na wahayi to jibril ne yake kawo shi ya kawo attaura ga annabi Musa shi ya kawo linjila ga annabi Isa shi ya kawo zabura ga annabi Dawud shi ya kawo suhuf ga Musa da Ibrahim duk wani littafi da Allah ya taɓa saukarwa to mala'ika jibrilu ne ya kawo littafin zuwa ga annabi da dace ubangiji subhanahu wataala yana gaya musu ne in za ku musulunta ku musulunta in ba za ku musulunta ba kun tsaya kuna fakewa da cewa ai jibril ne ya kawo mu ba za mu yarda ba to sai dai kai ku musulunta to sannan me hujja yahudawa ta gaba da jibril wasu ruwayoyin ta nuna cewa sun nuna cewa ai a tarihin iyayensu da kakanninsu duk waɗanda suka yi wa Allah kangara Allah ya halakar da su to jibril ne kwamandan halakarwa duk mutanen da aka halakar a tarihin duniya to za ka samu mala'ika jibril shi ya jagoranci mala'ikun da za su zo su halakar da su hatta a yakin badar waye ya sauka jibril ne komanda amma mala'iku sun rako shi to haka nan a tarihin halakar da yahu a adawa samudawa hatta fir'auna mun karanta a darasin jiya lokacin da za a danna fir'auna a ruwa waye ya jagoranci tawagar jibril ne ya zo wai wannan ne yasa suke jin haushin jibrilu su ba su ji haushin kansu da iyayensu bisa ga kafirci ba amma suna jin haushin shi jibrilu wanda shi dan aikin Allah ne ba shi ya kashe zuman bara ta aka bashi ba laifin sa bane shi aiko shi aka yi shi kuma mala'ika babu ruwansa ba sani ba sabo shi abinda Allah ya sa shi shi yake la sunan Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yumaru da ka ubangiji yace fa innahu nazzalahu ala qalbi shi ya saukar da qur'ani bisa ga doron zuciyarka bi iznillahi da iznin Allah musaddiqan lima bayna dai kuma qur'anin yana mai gaddatawa da littattafan da suka gabace shi qur'ani ya yadda da at-taura littafin Allah ce ya yadda da linjila littafin Allah ne kuma ya yadda da annabawan waɗannan littattafan da ma wasu su to sannan wahudan shi qur'ani shari'a ne wa bushra lil mu'minin kuma albishir ne ga masu imani ma'ana shi mu'mini in qur'ani yana sauka dadi yake amma shi kafiri ko baya jin dadi ko munafiki baya jin daɗi to duk lokacin da ake karanta qur'ani kake jin baka jin daɗi kana da matsala kana da cutar zuci ko dai ta munafurci ko shedan ya riga ya shiga jikinka sai ka dage da zikirin Allah sai Allah ya raba ka da shi amma duk muminin fara in ana karanta alqur'ani daɗi yake ji daɗi yake ji kai ba ma mumini ba wanda Allah ya nufe shi da shari'a ma yakan sa masa jin daɗin alqur'ani an ce wani daga cikin manyan ƴan kwallon duniya shi kafuri ne to amma yana da aboki shi ma dan kwallon musulmi idan an je wajen atisaye duk kowa sai dan makala ɗan kiɗansa a kunne shi wannan musulmin sai kunna qur'ani to shi ɗayan da Allah ya so shi da shari'a idan an tashi kowa ya tafi ɗakinsa sai ya buwanta ya sai da Allah dan kunna mun music din nan naku daɗi wai qur'ani shine music sanadiyar shari'a sa nan وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون da haka duk lokacin da ake karanta alkur'ani mai imani sai rinka daɗi sai rinka jin natsuwa sai rinka kwanciyar hankali in wata damuwa ce sai ka ji ta yayi ka manta to amma wanda bai da rabo shi sai yaji je ya ji sannan wai sai zai samu kwanciyar hankali sai ya sha kwaya sannan wai sai samu kwanciyar hankali a ƙarshe sai ka tara ya kashe kansa a ƙarshe sai ka tara zuciyar ta buga wannan shi ne bambanci malaman tafsiri suka ce idan ka kalli wannan ayar zahirinta za ka ga kamar ƙur'ani jibril ya ɗauko shi ne kawai ya zo ya aje shi a zuciyar annabi ya yi tafiyarsa domin kalmar fa innahu nazzalahu ala qalbika zahiri tana nuna kawai kamar katokan aka ɗauko ƙur'anin aka aje aka yi tafiya suka ce kamar wata makamanciyar ta cikin suratul nahl nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin to amma ba haka bane ba karka fahimci haka wasu ayoyin na ƙur'ani za su daɗa wayan maka da kai ba haka aka saukar da ƙur'ani ba a'a an kawo annabi ƙur'ani ne ta hanyar karantar da shi wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam an dariqi talaki allamahu shadidul quwa shi qur'ani malaika jibril ya rinka zuwa ne yana koyawa annabi ya karanta annabi yana ji shi ma annabin ya karanta jibril yana ji in ya je ya karanta daidai sai ce to haka ubangiji ya karanta mun yace in karanta maka kai ma karanta wa mutane har shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana karanta masa sai ya rinka ji sai Allah ce la tuharrik bihi lisanaka ta'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayanahu kada idan jibril yana karanta maka qur'ani ka rinka sa baki kuna yi tare ka daina ka nutsu kawai ka saurare shi mun san abin da yasa kake yin hakan daɗi ne da shauki da san kaga ga ka iya da wuri to amma kar kai haka fa idza qara'nahu in muna karanta maka shi fattabi qur'anahu karin bi daki daki kaji yadda ake karantawa thumma inna alaina bayanahu in mun gama karantawa kuma zamu gaya maka me muke nufi shine a wata ayar cikin suratu taha yake wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kar ka gaggawa bin qur'ani kafin a gama maka wahayinsa zaka dai qur'ani ubangiji subhanahu ta'ala ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar malaika jibrilu shi kuma ta hanyar koyar da shi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce Man من كان عدوا kuma duk wanda yake magauci ga Allah ma'ana dan adawar Allah kamar ku Yahudawa da suka ce suna adawa da Jibrilu to adawa da Jibrilu adawa ce da Allah adawa da kayan Allah adawa ce da Allah Jibrilu kuma kayan Allah ne to shine Allah ya mai da faɗan kansa domin ka'idar Allah duk wanda zai taba nasa to shi ya taba kuma shi shi zai kare inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla kawanin da haka ubangiji yake man kana aduwan lillahi duk wanda ya kasance makiyin Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrilu da jibrilu wa mikala da mala'ika mika'ilu fa inna Allah aduwwul kafirin to ya sani Allah maki ne ka kafirai to cewar man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati duk makiyin Allah makiyin mala'ikun Allah ai jibril yana cikin mala'iku ai mika'il ma yana cikin mala'iku da kawai da aka ce man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi ba sai an ce wa jibrilu mikala ba to amma me yasa aka saki ambatan su dalili guda biyu dalili na farko saboda akan su ake fada su yahudawan cikin mala'iku biyun nan suka kama suka ce ɗaya makiyinsu ɗaya masoyinsu jibrilu makiyinsu mika'ilu masoyinsu to kaga dole ne jibrilu da mika'ilu dole ne a yi magana a kansu magana keɓantacciya bayan ta sauran mala'iku an gane ko to sannan malamai suka ce kuma har ila yau ware ta da ambato yana nuna ko a cikin mala'ikun suna daban ne domin a ka'ida ta ilimin balaga akwai abin da ake kira da zikirul khas ba'da al'am a faɗi abu a dunkule kuma sai a zo a ware wani daga ciki a faɗe shi to wannan ware wanda aka yi aka sake faɗa ya nuna shi wannan wanda aka ware yana da wata ɗoriyar daraja akan saura kamar yadda Allah yana magana akan daren lailatul qadri sai yake inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr sai yake tanazzalul malaikatu sai yake wa ruhu fiha wa ya sanar da kai me ake nufi da lailatul qadri sai yake lailatul khairun min alf shahr lailatul qadri ya fi dare dubu wata dubu sai ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku duka suna sauka a cikin daren lailatul qadari hadda da jibrilu domin kalmar ruhu jibrilu ake ne to shin kalmar tanazzalul mala'ikatu duk mala'iku suna sauka ba ta shafi jibrilu ba shi ba mala'ika bane mala'ika ne amma me yasa aka ware shi dan a nuna maka darajarsa ta musamman akan sauran mala'iku jibrilu ba ordinary mala'ika bane ba kamar kai ne a hausa ka ce taro ya yi armashi kowa ya zo har da shugaban ƙasa to shugaban ƙasa ba kowa ba ne amma me yasa ka ware shi da ambato saboda shi na musamman taro ya yi taro wane ma ya zo wane ma ya zo duk ministoci sun zo har da ministan abuja yau na abuja ba minista ba ne amma an ware shi da ambato don darajawa wannan shine abin da ilimin balaga ake kira da zikirul khas ba'da al'am yadullu ala tashrif to mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu da Allah ya ware su da ambato a nan bayan ya ambaci mala'iku jumlatan suka ce dan ya nuna falala ne to sannan a ƙarshe sai Allah ya ce fa inna Allah aduwwul lil kafirin to ku sani Allah makiyin kafirai ne nan fa magana ake akan yahudawa da sai Allah ya ce fa inna Allah aduwwul lahum Allah makiyin su ne suwa su yahudawan da ake magana akan su to amma a madadin Allah ya saka yi zance sai ya fito da shi fili sai yake fa inna Allah aduwwul lil kafirin Allah makiyin kafirai ne abin da yake so ya nuna maka anan yahudawa sun kafirta me ya kafarta su anan kiyayyan kiyayyen mala'ika ashe kin mala'ika tana kafarta mutum kuma a sai ya kira sifa bai kira suna ba dan ya nuna maka hukuncin bai tsaya akan kansu so kaɗai ba riga ce da wuya duk wanda ya sa ma ko kai ne yau ba bai hude ba kaji kana kin wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah to ka kafarta kuma wannan ya ja Allah shi ma baya santa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikanta ya nuna mana kariya ya ba mu ikon nisanta ta ya Allah ya kai mu gobe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu da alada wanda muka kuskura Allah ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ba da lada